zan miya haka a gidanku ba a koya ma tarbiya ba ne ba a gaya ma idan ka zo guri ka ga mutane kana musu sallama ba ne ban iya ba dan iya ko za ka koya min ne wai nazir me ya damuwarka ne ke ce damuwata na faɗa miki ki fita daga sabgar wannan matsiyacin amma kin gagara matsiyaci akwai matsiyaci irin ka wanda kake rayuwar dabbobi da baka san darajar dan adam ba Wai Nazir, me yasa kake haka? Kaga malam, ba da kai nake ba, don haka rufa mun bakinka. Haukar ta isa haka. Labarin zuciya, labarin zuciya, labarin zuciya a tambayi fuska. Me kike ci ne? Dabino. Ok, kina cin dabino shi ne ba za ki bani ba? Kan baka amma ba yanzu ba. Me yasa ba za ki bani yanzu ba? Ai baka gajiya da taune-taune? To <laughs> in dai baki gaji da taune-taune ba ni zan gaji da taune-taune. Ah, baby, hmm? daman kin san me yasa nake so mu yi magana da ke? abin da ya faru tsakaninku da abin da ya faru tsakaninmu da Nazir a restaurant din nan. Hmm. gaskiya san ban ji daɗi ba duk da dai kin nuna kishi na ya mare ni kin rama mu amma baby ba na son ki ringa shiga rigima ta da shi saboda nazir mutum ne wanda bai da tarbiyya bai da ɗabi'a mai kyau kin sani ba ba ki sani ba dan Allah ki ringa bi a hankali to amma baby in banda abinka taya kaskantaccen mutum mara aji mai mummunar ɗabi'a irin yanzu zai ɗaga hannu ya mare ka akan idona kuma har na kyale sa ai ba zai yiwu ba amma haka ne abin da nake so ki sani shi namiji ne kuma Nazir ba mutum bane mai tarbiya kuma mai ɗabi'a mai kyau kada hakan ya sa ya cutar min da ke ba zan iya juriya ba ai baby na san yana zuwa gidan ka, kuma duk abubuwan da Nazir yake yi ana zuwa ana gaya mun kuma ina gani da idona da kin ga ai wajen sai da itacen mun an gangara a nan baya an busu take to da abubuwan da ke faruwa a halayyar nazir ba abin da ban sani ba shi yasa a kullum ba na son ya rinka tarayya da ke baby ni fa kai nake so ba komai ba ko da ba ka da komai ka daina ɗaukan kanka a matsayin talaka kai fa mutum ne mai zuciya wanda kaninka ya zarka fi da komai saboda haka ni kai nake so Allah sarki bibi wasu matan ba ko kin manta da cewar matan yanzu sun fi son mai kuɗi ko da ma ne sun fi son mai kuɗi ko da mu ne ba na ce zan baka da dinin ba hey eh, baby how far na omo today we go flex so today i don't carry big thing come wallahi i carry plenty food ko eh omo cast don cast allah just relax ah, if i come if i get that kind thing i will just call you immediately i will just call you eh let me talk to these guys muna harka ku ga kana zan kira ki ya zan kira ki da kawai za mu shi gurin kake da na gode ban na kashi zan kariya da malki na La Zan karya da maltina, zan karya da maltina, zan kwana a zankwa zan kwana a Da gida ba mu harkar nan, muna da abin yi. Mista, bugu da ƙari, akwai roba-roba a waje. Ya mana ba na harkar jaki. Ba ka harkar mashin, shi ne nake tunanin zan ɗauko maka mota ba kawo maka. Ba mu gudun wannan dintu. amma kuma wannan naga kaman akwai face ID a kanta da alama ko mai wayar ma ya sanda in ma Allah sa ki gwace mu ina ro mu da ka siya ka bamu a mai gida ma aidan mai gidan sa tafi mai gida na akan zaka tattabe shi to wannan ai kai dai mun ka maka kayan karuwa ai ka sallame mu wuce zuwa can kuɗi ku je ku da anjima kai ba na son wani area ne kana ba ko AC eh, sata giyawa gida kafa guda ga nan kuma na wallahi sai mu shi kutuman durun ba wallahi zuciyata na ci gaba da ɗimuwa da ɗimauta a saboda ƙaunarka ina fatan ka kasance cikin farin ciki da ƙoshin lafiya a daidai lokacin da saƙona zai iso zuwa gare ka kana da kaifin basira da nutsuwa kana da hankali ka iya zance na soyayya ina roƙon allah ya ƙara min ƙaunarka a zuciyata domin samun nasarar soyayyar wanda kake ƙauna dole sai ka yi amfani da kalamai masu daɗi masu nishadantarwa domin cin nasarar samun wanda kake so ke kuma kalamanki ne suke rikitar da ni ka kasance mai lissafawa tare da tattauna ga duk wata kalmar soyayya ka ka furta zuwa ga masoyiyarka ni da ke haɗin Allah ne ba haɗin kalamai ba na sani mace ba ta son takura ba ta son ka fiye maimaita mata abu daya kullum mace tana son sabon abu amma sai dai kashi na kasa zama sabo a gare ki masoyi na kenan kullun sabo ne kai a gare ni tamkar sabuwar ranar da take fitowa tare da zafafa min zuciya a akan soyayyarka ni fa ko da a ce ka tsufa ko kuma ni na tsufa ba zan taɓa daina ganin ka a matsayin wannan kyakkyawan saurayi da yake sabon farin ciki ba yanayin sanyi kan sa mutum ya lulluɓa a babban bargo amma ni kuma daga zaran ina jin ki ko ina ganin ki ko da a yanayin sanyi ne sai in dinka jin wani ɗumi da kuma zafi yana dumfaso ne kai kaɗai ne a rayuwata kuma kai kaɗai ne a zuciyata wanda ba zan taɓa daina kaunar ka ba domin kuwa tun da Allah ya haɗa da kai ya cire min soyayyar kowane dan namiji a rayuwata gaskiya ina son ki zaman ki a zuciyata ya sa ina jin kaina tamkar sarki saboda ke sarauniya ce ke kyakkyawa ce ita da kanta kalmar kyau tana son a danganta ta da ki na ba zai iya firsa adadin soyayyar da nake maka ba kamar yacce alƙalami ba zai iya rubuta ta ba ba jin zan iya kasancewa da wani domin kai ne masarrafar jijiyata kai ne wanda soyayyarka take min yawa a jinin jikina me kyakkyawar sura babu wani ɗan namijin da zai ganki bai ji yana son kasancewa da ke ba sai dai ni ne ne nasarar samun ki ni ne wanda Allah ya ba nasarar sace zuciyarki kuma ni ne wanda ruhi na yake connecting da naki ba na iya yin numfashi mai daɗi daidai da na sakon ɗaya ba tare da tunaninka ba babu shakka soyayyar ka ce masarrafin da ke rike da zuciya kada wata rana kai tunanin fita daga rayuwata domin hakan zai jefa ni wani hali daban ban taɓa tsammani ba. na Ubangiji ka talauci ma ka yaƙuri a yadda kake ilahu gobe sai fa ya canza hama labarin zuciya gunki baya ɓoyewa labarin zuciya labarin zuciya labarin zuciya a tambayi fuska to kai yanzu amat haka zaka ringa sa ido nazir yake ta wulakanta ka <laughs> to ya zan yi da shi nazir dai kin sani ya riga ya gama samun matsala ya samu matsala ta shi ya rasa ma me yake damunsa wallahi je abin da ma ya faru a restaurant din da muka je marinsa ta mari na yi ta mare shi ta mare shi amma dai an yi solo nan ji. ai gaba ɗaya abin da yake ni na kasa gane mai matsalarsa ke ba kya gaya mai ni ha ba ai ya gaya min zai zo gurin a sai abin da ya faru kenan wala abin da ya faru kenan to ni gaskiya nazir babu wani abin da zan iya yi a kansa saboda ha'a wai me kike yi ne kin shanya ni tun ɗazu jiran ki nake yi me kike a wajen wannan matsiyacin eh na zo sin itace ne an yi aihuwa a mu za ta fasa ruwan jego ha'a itace ki rasa inda zaki sai itace a duk garin nan sai wajen wannan matsiyacin wannan me yake kara miki da shi ne fisa billahi me yake da shi har itace ya isa ki zo ki sai itace a wajen kina kina mace kamar ki dan Allah ki dinga kula wannan matsiyacin dan Allah dan annabi mu je dan Allah haba baby mu je dan Allah kin ban ni kin shanya ni kuma kin kira ni kin ce za mu yi magana mu je dan Allah mu je mu je ka yaƙuri a yadda kake ila ko ba sai ya canza hama labarin zuciya gunki baya buyewa labarin zuciya labarin zuciya labarin zuciya a tambayi fuska kana ji na? wallahi na san dama dole za ka neme ni waya na ne aka sace ba ma dai wannan ba yanzu na samu na sai wani wayan na yi welcome back eh so don allah abin da nake so ka ina so za a mun in waya oke kwalin yana gida kana aika ka ce a baka kwalin waya na za a baka haba na jin ka so don allah ka taimaka min saboda ka san ina abu mai muhimmanci ne don allah ka taimaka min ba na so ne luzin din komai ba na so shiri na yawan gazi. saboda ina so Ahmad ya shigo hannunmu a ƙanƙanin lokaci. So don Allah kai try. Kuma baka san wani abu ba. Na gano wasu abubuwa da dama kawai ka jira result. Ko ba so ba, akwai son ma. Ahmad. Za ka shigo hannu. Aikin banza aikin wofi. Raƙumin dawa ta ga na gida. Aisha ma har ka na ji ta yi. Ha? To Aisha ta mare ni To sai ne a ciki ai babu abun kunya amma ka bani kunya abun kunya to bari ki ji in gaya miki ni idan ina son abu duk abin da zai faru ko kuma duk abin da wannan abin zai mun ni ba zan yi fushi ba wallahi so fa nake to ai ko ka nuna wa duniya kai ba cikakken namiji bane ai ko a ciki ko a fili ke kika san da wannan amma Aisha bata san da wannan kamata ya ka daura tukunya ka koma sai da abinci dan zan auri yar gida ba yar titi ba wacce ta gama yawo akan kwalta shine zaki buɗi baki ki ce wai ai ba da na sani a auren Aisha wallahi naga yawon kwalta tare da ni da kai muke ga ka namiji a fili amma a zuciya ko oho aikin banza ni fa na kaki kwaltan fa sai na zama bala'i da masifa a cikin rayuwar kanaran ni kike faɗa wannan magana magana ni kika mara na mare ni kika mara na mare ka barka dai lafiya mai gida ya hanya lafiya ya kuci ba kuci ba kai ina magana da muka yi ne magana akan Aisha kai kaka kawai ka shiga sai bacci kake yi baccin asara a cikin wannan gidan wallahi na gaya ma gidan ne da baki na tashi kai ka san ga abin da yake last mun je gidan su Ahmad baya nan fa ka san haka kuma ni akan abin da nake so zan iya yin komai akan Aisha kuma zan iya komai ya haka fa fisa billahi ka dinga ka dinga bacci fisa a gidanku na wannan abubuwa me zai kawo ni da ba Aisha ba me zai kawo ni nan gidan dan Allah mai gida a mun gafara amar rai aikin kudi biyan ka fa zan yi fa kana ji me yasa kake wasa haka kana ji na gaskiya ne wato mai gida abin da nake so ka fahimta ita harkan nan sai da safsaf kaga wa'annan masoya ne tantiran masoya ne sun shaku sosai raba su wallahi ba karamin tashin hankali bane wallahi mai gida nayi nayi ina bi a hankali ka san harkar nan dole sai da ilimi da confidence amma ya kamata kai sai ka ce ba abun kai haka muke harka da kai ne fi sabilillahi ka san harkar nan guda ɗaya ce ai wallahi ba kuwa ne ina da majinyaciya a ɗakin wallahi akwai majinyaci yanzu ka tattara ka zo mu je mu yi aikin gaban mu ka ce za ka nuna min su amma ka nuna mu ba mun je las ba mu same shi wallahi ka kada hakan fa kuskure ne ba ka duba takal wallahi majinyaci to ka sallame ta yanzu mu je mu je sa takalmin ka ma mu je nake koya mata sa takalmin ka mu je ne harka na kudin? ko ba ka so ne kuma kai ya ana harka da kai kuma har yanzu kana mu je mu je mu je akan kudi ba abin da ba ni ba ƙara lafiya ne na shiga damuwa a lokacin da ka ce ba za ka dawo gare ni ba ka taimake ni ka dawo gare ni tun kafin zuciyata ta afka cikin damuwa wanda ni kaina ban san adadin shi ba saboda haka ne nake ƙara jaddada maka cewar ina ƙaunar ka a cikin zuciyata haske kan bayyana kansa a yayin da duhu ke gaggawan bacewa a cikin zuciya ba tare da ɓata lokaci ba kafin zuciya ta samu nasarar cafke ragamar zuciyar wanda take so za ka same ta ne a cikin baƙin duhu na rashin wanda zai yafa mata ruwa mai sanyin sanyaya zuciya na masoya. Ɗan adam yana kasancewa ne cikin wani irin yanayi na kwaɗayin samun mai kula da shi a kowane lokaci. Wannan dalilin ne yake sawa zuciya ke tsananin son duk wanda yake kyautata mata. Da kuma kin duk mai takwara mata, kasancewar zuciya ita ce tubalin ruhi. sannan kuma na'urar da ke kimtsa soyayyar ruhi sannan kuma ma'adanan sirri saboda tana kasancewa cikin haske mai haskaka zuciya tsananin hasken zuciya yana iya bayyana yayin da ka ga wanda kake so a wannan lokacin zaka ga wannan hasken ahmad ina so ka rayu da ni a kowane hali ni ma zan rayu da kai a cikin daɗi ko wuya don allah kada ka sauya min habibina ban san ta yaya zan iya bayyana miki ba da ina da daman buɗe zuciyata da na buɗe miki kin ga ba kowa ba sai a cikinta sai ke habibina kai ne rayuwata kai ne farin cikina kuma kai ne idan ganina zan rayu da kai ne idan har ka zauna a cikin zuciyata da ni da kai na yi wa kaina alƙawari, zan ba shi kyautarki wata rana zaki zamo matata kuma uwar 'ya'yana biya kudin ka naira hamsin gaskiya kaga ina bin ka wancan zuwan bashin ma ka ce na biya gun sana'a ku na kuma na je baka ban ba wai kai meye abin damuwa ne kuɗi zai raba mu da kai kuɗi yanzu fi sabilillahi in ba son zuciyarka ba kudin ka ma gaba ɗaya da kake bi na wancan ba talatin bane naira sha biyar wannan mai gyaɗar ta zo ka ci gyaɗarta gyaɗa naira ashirin ne ka ce sha biyar za ka biya yarinyar nan ka tashi ka ware ka tafi gidan kallon bol baka bata kuɗi ba yarinya ta zo tana mun kuka ta ce za a dake ta a gida na ɗauki naira goma sha biyar jarin icen mu a cikin jarin icen mu na cire naira goma sha biyar na ba yarinyan ba ta aka yi naira goma na bata kuɗin ta baka bata ba ka ji tsoron Allah kai baka da wadatar zuci me nayi wai me kuɗi yarinya mai kuɗi tana son ka tana son ka amma ka dubi riganka ka dubi riganka ni da nake shushe na ma rigan jiki na fi naka mutunci wai kai yar masu kuɗi suna son ka amma dube ka kana ji na ba wannan ake duba ba wadatar zuci ita ce komai yanzu ko a gidanku gidanku da aka haife ka iyayenka idan ka fiye bani bani ka fiye roƙo na rantse da Allah sai an gaji da kai bare maganan wata budurwa tsabar rashin wadatar zuciyarka ne fa yasa aka baka aikin gadi ka ki zama ka ce ka ta yawo ka ta tambele ka je ka bi masu satan awagi ka ga ba riba ka je ka ka dawo ni yar mai kuɗi ta ce tana so naman ka gani a to ya yar mai kuɗi ta ce tana saka zuciyarka ba gaskiya ba Allah ta mai kuɗi za ta so ka dan dai ma ɗinkin

Allah ya majajiya. Ya aikin. Ai ina ganin ki da warke dama yau kwata kwata ban dan wani ciniki ba. Allah ko? Wallahi ajiya. To ga takalmi ya Allah ya sa dai ka iya wanke. An gama takalmi mai kan zomo. Yawa in tambaye ka mana. Bai ni ko daya. Kaman kaman da ina tahowa kaman da ina tahowa dinnan ina sa abu a jakana. kamar na ga wani ya wuce waye shi wallahi wani ne ya zo neman alfarma ya zo da takalmin shi silifas ya yage ya dan roƙe ni ya ce yana da ashirin din shi haka ma ashirin din fa bashi wai in na tashi na biya gun sana'an sana'ansa sai in tafi shi ne ba <laughs> baka san shi ba kai ban san shi ba baka san shi ba <laughs> wallahi ba damuwa dai amma dai ban numban wayanka na san za ta min amfani har numba na Hajiya wayankin babban waya ce don ma yan garin na kusan man ta halin su kin haɗu da yan kanta waye <laughs> Allah taimaki hajiya wani suna zan masa ki sa ma daki mai shushaina A wannan takalmin ki daga Abuja kika taho da shi <laughs> daga duk garin duk garin Kano ba mai irin shi sai ke <laughs> kai hajiya hajiya kana kafi abu ban dariya amma ni kan me yasa ina san in ji labarin wanda ya tashi sai sai kana wani kakkauce mu ba wani abu bane kawai dai na ga kamar na hango mutum ne kuma kafin dauki abu a jaka na amma yadda abu kawai ina dagowa daga ban gan shi kin san abun da yasa kike tambaya na wannan ina kakkauce miki ai na ga ba tsarin ki bane sabila da idan kin duba kina ganin shi da ki ga rigansa ya yayyage ya kokkoɗe dan alfarma ne fa. Kace rigan da kanki ya yage? Rigan sa yayi yage wannan kan ai ba tsarin ki bane. Ki dube ki fa ki dube shi. Okay, ba damuwa dai. Ko ma menene zan faɗa maka idan mun yi waya. Bar in sa miki bakin ko Hajiya. Mm. A bashi ma, bashi ba sai ka sa ba. To shi ke. Ajiya, ajiya. Ga wannan ko? Kai, kai, kai, kai. A wannan. Kai, kai, kai. Allah ta mu Hajiya. da muna samun irin ku ai gari da an zauna lafiya dan dauke dauken nan duk da ba da mu yi ba yasin kai a rana dubu biyu kai na rantse da Allah daga yau na tashi haba kaji wanda ake musu aiki na arziki ban fa shafa mai ba zallan gogewa na yi amma wannan matsiyacin da ya zo sanda na bula ya tsana wai yana ce wai ashirin din ma bashi ne in biya gunsan in karba yau kan ba ha haba. Allah kiyaye bin karba naira ashirin dubu biyu Yauwa sani gaskiya na ji daɗin haɗuwa da kai. Ah, sai fanni ya kiki. Dai lafiya lau. Daga ina haka? Wallahi kaga yanzu nan muka rabu da Ahmad. Wallahi kin gani ma saurin da nake kenan wajen sa zan yi. Amma na ga bakin ki kamar da alamun magana da ke faruwa ne faɗa ma. Ahmad bai shi ne. kuma. Laifin me ya miki? Ya sace min zuciya. ya sace miki zuciya da gaske nake maka ya abin da ke lullubi a cikin kirji ki ce an sace shi kuma gaki a raye ina gani wallahi ba wata ki ta marmara da na kuma san sa nake sai fa na san tsakanin ku fa da shi ba ga maciji ya za ki zo man da wata sabuwar magana ki sanyo shi ba cikin rayuwa kuma ban tambaye wallahi sani har cikin zuciyata wallahi da gaske nake maka sani na san za ka iya taimako amma kin san fa irin soyayyar da ke tsakaninsu da aisha ke kawarta ce ko me kuke ta har kuke kin san yanayin rayuwar yake kuma sannan ki zagaye ta baya ce kina sai kaga kai dan unguwar mu kuma kamar ka zama dan uwa a cikin gari shi kuma Ahmad kaga bako ne kuma na san in dai ka gaya mishi kowane irin magana ne yana jin maganan magananka zaka iya taimako na ni na sani gaskiya zan baki shawara guda kin daura karanki a rana domin Amar ba zai taba son wallahi zan baka duk wani jin daɗi na duniya zan baka kuɗi duk wani abu da kake so na maka alkawari zan maka in dai zaka sa soyayya ta a cikin zuciyar Ahmad to sai fa ai a inda kike gani ni a hanyar neman kuɗi nake ba bacci nake ba balle ki ganni ko ki ce kin ganni a kwance tashi in taimaka ma me ma nake kar da in kai ma zaka biya ma shashashan abokinka to ai baki san wani abu duk wanda zai ma kyauta daga baya dawo ya zage ka duk yawan tarin kuɗin ya rike kayansu to ni cewa nai idan na maka kyauta zan zo in yi magana ai komin daren dadewa magana baya ba ta dawo da domin biri yayi kama da kun dau girman kai da rashin girmama mutane kun ɗaura wa kanku wai ku kuna neman na kanku abi ga arziki yana biyo ku amma saboda tsaban girman kai ba za ku tsaya ku ci arziki ku bar arziki inda yake ba dan haka ki rika kudi ba masu ba za ki kar Allah ya sa ka idan baki daina bibiya ta ba kowane takunki da kike guda ɗaya na ƙarewa kwananki ne kuma yanzu abin ya ishe ni kwananki ya ƙare